Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Ya kai abokina, shin ka san irin macen da za ka aura kuwa? Ta farko ita ce mace mai tsantsar ilimin addini, tarbiyya, bin Allah da manzansa, kiyaye kanta, wannan koda da iyakarta firamare wannan abar aura ce, insha Allah. Ba ka da haufi za ta kasance ta gari ce a gare ka mace ta biyu mace mai tsantsar ilimin addini da na zamani haɗe da tarbiyya da sanin ya kamata da kamewa to ita ma ba ka da matsala da wannan insha Allah ko da kuwa tafiya take tana ƙashin abcd saboda boko matuƙar akwai addini da aiki da shi ba ka da matsala idan ka aure ta ta uku mace mai karatun zamani zallar ba na addini kwata-kwata to wannan haɗari gare ta ka zame daga gare ta duk sanda kake mata domin ba za ka ji daɗin zama da wacce ba ta san Allah ba kuma ‘ya'yanka za su tashi kamar dabbobi. ta hudu mace mara ilimin addini da na zamani ba haɗinka ba ce ko maƙota karka so allah ya haɗa ka da ita saboda haɗarin jahilci da jahilai cikin al'umma tunatarwa inda matsalar take rashin addini ne da tarbiyya idan mace tana da su kuma tana aiki da su to matar aure ce ko da kuwa phd kareta a fannin boko amma ina ƙara tuna maka kar ka sake kana musulmi ka auri jahila a fannin karatun addini wadda bata san komai ba domin rashin ilimin addini da tarbiyya shine matsalar ba wai karatun boko ba ina ƙara tuna maka kar ka sake ka auri jahila wadda bata san Allah da tarbiyya ba